يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكتاب هدواء ونم مسلاتي نمسجد القرآن دون تفسير القرآن bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. a wannan cikin tafsiri na iyaye mata da muke gabatarwa wannan shine darasi na goma sha takwas a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar a cikin taimakon Allah wannan shine jajiberin tafsirin mata a gobe kuma zai zama shine ranar sallan tafsirin mata ran da za a kulle kenan insha Allahu kamar yadda na fada in akwai bukata ko kuma dama na lokaci mai iya yiwa ma iya yin wata muhazara ta kwana ɗaya ko da bayan an rufe tafsiri wanda zuwa gobe a iya deciding wace rana ta dace idan akwai bukatan babu dama haka ba zai yi ba in akwai dama ba bukata wannan ba zai yi ba ababe biyu ne zama akwai bukatan yi kuma akwai daman yi kuna sha'awan a yi eh ko na'am aini a wuri na eh ba amsa ba ne to za mu duba daman haka ko akwai zai iya yiwa kuma kamar yadda na alkawarta muku cewa insha Allah idan dama ta samu za mu yi aiki da kwanaki biyu na ƙarshe mu amsa mafiya yawan tambayoyin da kuka kawo musamman tambayoyi da suke masu ma'ana wanda nan kusa ba mu amsa su ba in ma amsa a lokaci da ya wuce ne mai tsawo so da za mu yi ƙoƙarin takaita lokacin tafsiri yau mu mai da akalan magana zuwa ga tambayoyi insha Allah ta'ala mafhum tayyib yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha takwas a cikin sura ta ashirin da takwas wato suratul qasas a darasi na ƙarshe mun tsaya a daidai kan aya ta tamanin yau za mu tashi kan aya ta tamanin da ɗaya insha Allahu ta'ala a kada mu manta kamar yadda muka faɗa a cikin karatu cewa waɗannan ayoyi ɗin suna mana ba mu tarihi ne da ƙisar ƙaruna wanda ya zamananci Musa alaihi salam kuma dan uwansa ne na jini wanda Allah ya bamu labari cewa Qaruna iya daga cikin mutanen Annabi Musa sai ya fita a cikin biyayya ya kafirce Allah ya ce mun ba shi ni'imomi da taskoki na dukiya waɗanda suke masu yawan gaske to the extended abin da ya mallaka na dukiya yana iya gagaran mutane masu ƙarfi iya ɗaukan kidin bankin sama Allah ya ci gaba da cewa yana yi wa karuna wa'azi wa buta gifi ma takan Allahu daral akhirah wa la nasibaka min duniya wa ahsin kama sanar Lahu ilai. Allah ya ja hankalinsa annabi Musa ya ja hankalinsa bisa ga wahayi da Allah subhanahu wata'ala ya masa daga ƙarshe karuna ya ce abin da yake da shi na arziki iliminsa ne ya bashi don haka kenan iya nufin ba Allah ne subhanahu wata'ala ya bashi ba baya ga wannan Allah ya mana bayani yadda karu ne fito cikin ado da annashuwa da burgewa a cikin mutanensa faddal ina ji akwai baki bismillah ko ba su waje da za su zauna insha Allah ta'ala ko a kawo kujeru ko bismillah bismillah sa iya shigo a kawo a kawo kujeru na karu ne ya fito cikin burgewa cikin jama'arsa Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم waɗanda suke masu ilimi sai suka ci gaba da yi wa ƙaruna nasiha da gargaɗi da jan hankalinsa akan ya da al'amarinsa zuwa ga Allah ya sani Allah ya halakar da waɗanda suka fi shi ƙarfi da wadata mafhum tayyib a yau za mu tashi daidai kan aya ta tamanin da ɗaya. yana aiki da wannan dama na maraci ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan ƙasa da ya shigo yanzu fadilatu sheikh al-imam al-khatib nasir bin abdulmuhi hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu lima yuhibbu wa yarda za mu yi ƙoƙarin takaita tafsiri kamar da na muku alkawari na amsa tambayoyi takaitattu sauran lokacin sai mu ba wa malam ya aiki da wannan dama ya gabatar da nasiha zuwa gare mu da gare ku gaba daya malam muna maka maraba da zuwa tare da aran manka da jazakumullahu khairan mun gode da wannan karamci da aka mana Allah ya saka da alkhairi ya shai insha Allah ta'ala malam shi yake gabatar da tafsiri a masallacin mu na ahlus sunna da ke bakin kura na tabbatar da ana kallon darussan malam a TV ko ana ji a rediyo ko to muna roƙon Allah ya saka wa malam da mafi alkhairin sakamako da aran mansa da kuma yan agaji da suka rako shi a wannan wuri insha Allah ta'ala aran ma bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الأرض الله سبحانه وتعالى يتي sai muka tsaga ƙasa muka lullube shi da shi da gidansa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata jama'a da ke iya taimakonsa koma bayan Allah wa ma kana min muntasiri da ko bai zama daga cikin masu iya taimakawa kansu su kubutar da kansu daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba babban abin da ya kai ga wannan al'amari karuna bayan annabi Musa alayhi salam ya masa wa'azi mun yi bayanin irin dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da irin mulki da Allah ya bashi wanda yake kokarin pulling crowd mutane da dama suna bin sa ya fito saboda arzikin da Allah ya bashi annabi Musa na masa wa'azi sai ne ya rasa yaya za a yi ya iya defeating Musa alaihi salam sai ya girgiro sharri wa annabi Musa sai hada kai da karuwa sai suka zauna suka yi a agreeing da cewa sai annabi Musa yana wa'azi a zo a marbatanci annabi Musa alaihi salam ya zo yana wa'azi yake bayanin abin da ya shafi hudud da cewa wanda ya sata za a yanke hannunsa wanda ya yi kisan kai za a kashe shi wanda ya yi zina da yake ma'aure mai iyali ko katangagge wanda ya taba yin aure ko ta taba yi za a jefe su waɗannan shari'o'in da suke cikin ƙur'ani an tabbatar da su cikin attaurar musa alaihi salam shi yasa Allah yace fakatabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi bima'ana fit taurat kenan mafhum tayyib bayan musa yana wannan wa'azin sai karuna yace to yanzu mun samu gaba da zamu kama shi tunda yana da iyali kuma ya amince da cewa idan mutum ya yi zina mai iyali ko wanda yake katangagge za a jefe shi to a je a tambaye shi yana da'awa shin wannan doka ta shafi talakawa ne ko da shi aka tambayi Musa alayhi salam ya ce dokar ta shafi kowa da kowa saboda a musulunci idan ana maganar doka ba a ware wane da wane kowa ya laifi ana iya kama shi doka ta hukunta shi wannan shine adalcin addinin musulunci zamanin sayyidina Umar Abubakar radiyallahu zamanin Umar da Uthman Umar da Ali radiyallahu anhuma suna shugabannin muminai a duniya suna zuwa sun je gaban alkali an musu shari'a da talakawansu kuma karkashin alkalin da su suke bashi albashi wanda yake nuna mana duk duniya babu adalci irin tsari na Allah subhanahu wata'ala amma idan muka duba doka ta dan adam duk yadda aka kai makura wajen kyautatawa sai ka ga nau'in zalunci wane da wane doka ba ta shafan su mu duba 1999 constitution na Nigeria yace governor deputy governor president and the vice president they cannot be interrogated or prison for any action they may take while in office waɗannan mutane matukar suna cikin ofis sun fi ƙarfin doka amma a tsarin Allah subhanahu wata'ala babu wani mutumin da ya fi ƙarfin doka mafhum tayyib don haka sai Musa ya ce ko ni nayi wannan ya halatta a hukunta ni sai yana cikin wa'azi sai wannan karuwa ta zo da tufar Musa alaihi salam ta ce ga tufar da ka zo kai zina da ni ka manta a wurina a'udhu billah batanci ya kai iyaka ayi wa annabawan Allah batanci wannan kuma daman sunna ce ta mutanen banza dukkan wani annabi da Allah ya turo sai ya samu wasu mutane da suke makiya suna yaki da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin min minal mujrimina kowane annabi da Allah ya turo ya samu yan adawarsa da shi haka annabin mu Muhammad an yi gaba da shi an marbatanci har Allah ya ce kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna Musa alaihi salam yana cewa wannan wa'azi aka masa batanci Allah subhanahu wata'ala ya wanke shi a wannan lokaci sai Musa ya roki Allah subhanahu wata'ala da Allah ya halakar da na'am ya halakar da ainihin karuna annabi Musa yana daga cikin annabawan da suke da zafi a cikin harkoki nasu saboda wannan yanayi ne na halitta wasu halittansu akwai sanyin hali wasu na da zafi annabi musa kaban annabi nu alaihi musallatu wassalam suna da dan zafi a wurin da wasu. idan muka dauki irin annabi isa alaihi salam ana siffata shi da sanyi shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi yakan yawaita kwatanta abubakar siddiq as-siddiqul akbar radiyallahu anhu da annabi isa alaihi salam in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim shine irin kalmominsa. amma irin annabi nu irin annabi Musa suna da tsanani rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim ko kuma la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara ayan farko annabi Musa yake addu'a wannan ta biyu kuma annabi Nuhu to da haka annabi Musa sai yayi addu'a mafhum tayyib akan Allah ya halakar da karuna sai Allah ya ba shi iko sai umarci kasa da yin wannan sai kasa ta buɗe sai aka dura karuna a ciki da shi da dukiyarsa gaba daya suka fada ciki karuna yayi kwana uku je Imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ya ce yana fadawa cikin kasa a karo na farko kafin ya lume sai wasu suka fara cewa Musa alayhi salam ai ya masa addu'a ne munafikai kenan don shi dan uwansa ne dan baffansa ne Ya yi addu'a ya halaka ne dan ya ci gadonsa wato dan Musa ya ci gadon Karuna bayan kwana uku sai dukiyar Karuna gaba da ita ma ta fada cikin kasar da Allah ya tsaga ya dura Karuna ya dura dukiyarsa a ciki wannan da muke na ce burin annabin Allah ba wai duniya bane burin sa addinin Allah ya ci gaba ne Su da wannan sai zama an toshe bakin waɗanda suke irin waɗannan batanci zuwa ga Musa alaihi salam shine Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arba da shi da gidansa ibnu abbas yace da dukiyarsa gaba daya fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da fi'a fi'a shine jama'a bai da wata jama'a da za su taimake shi ko ba bayan Allah duk wanda Allah ya damke shi ba wani mutum ɗaya da zai zo ya kwace shi inda za a kwaci dan adam idan Allah ya niyan halakar da shi ai da an kwaci fir'auna duk karfin mulkin fir'auna fitan da ya yabi Musa alaihi salam iya tafiya da soja alf alf wa mi'atai alf soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu amma da ya shiga cikin ruwa da Allah ya kama igiyar ruwa ta rike shi wannan sojoji sun amfanar da shi hatta idza adraka hulgara ku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah yace al'ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidina falyawma nunajjika bi badanika wa litakuna liman khalfaka aya idan dai ba a ka fir'auna daga halaka ba ba a tsayar da shi ba to karusa bai kai a masa ba wannan ko ba su kadai ba dukkan wani mutumin da Allah ya yi niyyar damkansa a duniya ba mai kwatansa karfin soja iyaye ɗalibai a malamansa talakawansa fadawansa matukar mutum ya saba wa Allah Allah ya damge shi babu wanda isa ya kwace shi Allah ya kare mu daga saba masa ya ba mu ikon yin biyayya zuwa gare shi subhanahu wata'ala wa ma kana min al muntasirin kuma bai zama iya daga cikin masu iya taimakon kansa ba <clears throat> karuna ba zai iya kwace kansa ba ba zai iya kubutar da kansa ba daga wannan azaba da Allah subhanahu wata'ala ya daura niyyan yi masa mafhum tayyib don haka mu sani cewa in mun bi Allah Allah subhanahu wata'ala zai kubutar da mu daga dukkan sharri idan muka saba wa Allah Allah ya kare mu daga wannan ba za mu iya kwace kanmu ba kuma ba dan adam da zai iya kwace mu inda dukiya na kwace dan adam daga halaka ta kare shi da karuna ya kubuta idan da karfin soja da mulki yana kwace mutum daga halaka ya kubutar da shi da fir'auna ya tsira amma a wannan sura Allah ya bayyana mana yadda ya dirka ki al'amarin fir'auna a cikin ruwa karuna aka tsaga kasa ta haɗiye shi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa har a yanzu da muke magana karuna iya gangarawa cikin kasa na'am me dalili saboda tana da zurfi har a yanzu yace yana gangarawa ba zai daina gangara ba sai lokacin da Allah subhanahu wataala zai tada duniya mafhum tayyib na'am وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن وَلِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ fafdaha tamannaw makanahu bil ams sai waɗanda suke buri suke kwadayi na irin matsayin karuna wanda muka bayyana a karatun baya suke cewa kai karuna ya more da aka ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati kana alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim waɗannan da ke ajimiyarin karuna suke nuna karuna ya burge su abin da yake yi Allah ya ce asbahal ladina tamannaw makanahu bil ams wanda suke kwadayi suke burin su kai matsayin karuna a duniya saboda sun ga dukiyarsa da abubuwa kawansa da yan mata da ya fito ran da yake ainihin rali a cikin gari yake hawan daushensa suke burin matsayinsa bil ams jiya Allah ya ce ya na yau kuma sai suna cewa wai ka annan laha ya busutun riska liman ya sha wa ya kadar lalle Allah shine mai shimfuna arziki ga wanda yake so wa ya kadir kuma yake kaddara abin da yake so laula amanna Allahu alaina ba dan dai Allah yayi ni'ima da farla akan mu ba la khasafa bina mu ma da kasa ta hade mu an bude kasa an samu wai ka annahu la yuflihul kafiruna kai ka ce sun tabbatar da cewa kafirai ba sa iya kubuta jama'ar da suke burin matsayin karuna da ya fito suke cewa a a karuna ya more da Allah ya halakar da shi sai suka zo suna cewa wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wanda suke burin matsayin sa jiya suna cewa a'a ai ba dan Allah mana falla ba mu ma da mun halaka wannan yasa imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jamaa rahimahullah yake cewa a ko da yaushe idan fitina ta tunkari al'umma babu wanda ke iya gane fitina sai mai ilimi a lokacin da ta tunkaro amma yace lokacin da ta juya baya ta yi barna to anan da mai ilimi da jahili kowa na fahimtar ta amma lokacin da ta taho mai ilimi ke ganewa ai a lokacin da karun ya fito jahilai da talakawan gari suna cewa me fa kharaja ala fi qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna hayata duniya dunya amma masu ilimi sai suka ce wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa ma yulqaha illa sabirun masu ilimi ne suke wa yan duniya wazi da cewa gwanin Allah ya tabbata gare ku ko kuma in ce wai da kuma sawabun layi kai tir ku sakamakon Allah shi ya fi alkhairi ga wanda ya imani da Allah kuma ya aiki da kware kin ga lokacin da ya fito ai jahilai ya burge su amma masu ilimi fa bai burge su ba da wannan imamu Ahmad rahimahullah ke cewa innal fitnata idza aqbalat arafaha alim wa idza adbarat arafaha al-jahil ita fitina in ta tunkaro tana tahowa mai ilimi yake gane wannan fitina ce amma wanda ba su da ilimi sai kiga suna adimiyarin abin na burge su amma mai ilimi da ke tsoron Allah tana zuwa sai ya ce wannan sabon Allah ne bai halarta ba amma lokacin da ta zo ta yi barna sai kowa ya ce ashe abin da ake faɗan gaskiya ne ashe dai abin da malamai suke gaya mana daman ashe abin haka yake me dalili aka yi so a gane saboda ta riga ta yi barna to wannan shine ya nuna mana bambanci tsakanin mutanen karuna da suke ainihin jahilai da kuma Musa alaihi salam mai ilimi da wanda ke tare da shi duk sabon Allah baya burge mai ilimi wanda yake kara bayyana mana kuma amana ce ta malamai a duk inda barna ta fito daga talakawa sun yi wu akan ta malamai su tashi tsoratar shi yasa da talaka suka yi kan karuna suna murna cewa karuna ya more wa qala alladhina yuridun alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu la dhuhabun azim sai Allah yace wa qala alladhina utul ilma ma filmi Allah yake magana akai su ne suka yi gaggawan gyara kuskure don haka idan dukkan society ya lalace to amana ce ta masu ilimi dole su yi wa'azi a kai su ne mutanen da in kowa zai lalace dole su yi hakuri su bi Allah su yi wa sarki nasiha su yi wa 'yan kasuwa nasiha su yi wa manoma nasiha su yi wa 'yan boko nasiha su yi wa 'yan siyasa nasiha su yi wa mata nasiha su yi wa yara nasiha su yi wa dattawa nasiha wannan amana ce ta masu ilimi idan ba su yi ba kuma sai ki ga su Allah yake zargi su Allah yake tambaya me yasa kuka ga barna kuka yi shiru kamar yadda ya faru ga mutanen al-yahudu da suke cin riba Allah yace laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihimus su labisa ma kanu yafalun ai rabbaniyai da ahbar sune malaman yahudu wannan sar don haka da su Allah yake magana lokacin da yahuda suka koma cin riba sai Allah ya dawo da magana kan malaman su don haka amana ce ta masu ilimi idan kowa zai lalace to dole su tsaya akan hanyar Allah kuma su tsoratar a lokacin da kuma su suka bi yarima a sha kiɗa to al'amari ya lalace saboda su ne hob na karshe na kawo gyara wanda bayan su ba tsammanin dan adam a yau ya gyara tunda babu annaba babu manzanni a yanzu irin hali da ke ciki na jarrabawa wanda ke kama da hadisin bukhari da mahulla, da mazan Allah yake siffata al'umma da jirgin kwale-kwale a cikin hadisin bukhari cewa masalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha ka masali qaumin istahamu ala safina fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha فكان الذين في أسفلهم إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا فإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا wannan hadisi yana ƙara bayyana mana amana ce ta malamai dole su ji tsoron Allah su bi Allah su kauce wa dukkan kyalkyalin duniya ya zama damuwarsu shine addinin Allah su fifita lahira akan duniya kuma duk abin da yake sabon Allah baya burge su kuma suna dagewa su yi wa'azi akan dukkan sabon Allah don a gyara Allah ya bawa malaman mu ikon ci gaba da yin wannan aiki in akwai wanda ba su fahimta ba Allah ya fahimtar da su wanda suka karkace Allah ya gyara mana su ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare lokacin da aka halakar da karuna wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams masu buri da bege irin matsayin sa jiya sai suna cewa wai ka annallah wai ka anna wai ka anna imam zujjaj da isiba waihi da imam al-kisai rahmatullahi alayhi suka ce wannan harafi ne da ke ishara zuwa ga kamar nadama wato suna regretting abin da suka yi buri jiya akan matsayin karuna abdullahi ibn abbas kuma radiyallahu an habarul umma da ɗalibinsa mujahir bin jabar alaihi rahmatullah su fa suka ce wai ka annallaha ya busutur rizqa matsayin sa daidai da annallaha ya busutur rizqa shine cewa lalle Allah ne yake shimfida arziki liman yasha ga wanda ya so wa kadiru kuma Allah subhanahu wataala shi yake bayarwa yake iya kaddarawa kaɗan ya hana wani mafhum Allah shi yake shimfida arzikin sa ya ba wani kuma Allah shi yake iya hana wani bi ma'ana dukkan arziki na Allah ne subhanahu wata'ala arma bane ka nema mana aya cikin suratul shura ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل ينزل بقدر ينزل بقدر ما يشاء hmm. إنه علي حكيم ولو بسد الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء Allah ya ce da ya shimfida arziki ga bayinsa da an yi barna a bayan kasa, amma Allah yana saukar da shi daki-daki ne ya ba wane ya hana wane wane da aka bashi kuma cikin arzikin Allah subhanahu wataala ba abu ne da ya taka karya karya ba mafhum tayyib don haka laula an manna Allahu alaina suka ce ba dan Allah subhanahu wata'ala yayi ni'ima da falala akan mu ba la khasafa bina mu ma da Allah ya halakar da mu a cikin kasa da ya sa kasa gaba ɗaya ta hadiye mu kamar yadda ta hadiya karuna da dukiyarsa da gidan da yake rayuwa ciki wai ka annahu la yuflihul kafirun ibnu abbas yake cewa ai shine innahu la yuflihul kafiruna lalle kafirai ba sa taba yin nasara duk yadda suka burge mutum a bayan ƙasa kawai jin daɗi ne ɗan kaɗan mata'un ƙalil ne amma babu wani abin sha'awa ga rayuwarsu kuma tabbas ƙarshen rayuwarsu a wurin Allah subhanahu wata'ala halaka ne mafhum tsayi kula ga wannan mu yi iya kokari mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala dukkan wani abu na sabon Allah kada ya burge mu ya zama abin da yake burge mu shine abin da yake biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukiyar haramun bai dace ta burge mai imani ba matsayi na haramun bai dace ya burge mai imani ba jin daɗi na haramun bai dace ya burge mai imani ba ya dace zama abin da ke burge mu kawai shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya halartar mana kuma shine irin wa'azin da aka yi wa karuna a baya ba a ce kada ya ji daɗi a duniya ba amma ka ce kada ya aikata haramun shine wabuta gifi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka mafhum tayyib sai Allah ya ce me تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة وانشن جدا الآخرة نجعلها منافية ونن جدا للذين قولنا لا يريدون باسا نفن علوا في الأرض ɗaukaka na girman kai a bayan ƙasa wala fasada da barna wal akibatu lil muttaqin karshe mai kyau na ga masu tagawa anan karshe mai kyau shine ishara zuwa ga matsayin Musa alaihi salam da masu imani da ke tare da shi amma ba irin karuna ba tare da cewa karuna iya da ilimi amma kuma iliminsa bai amfanar da shi ba tunda yace ce qala innama utituhu ala ilmin indi kuma yana cikin mutane saba'in da Musa ya dauka manya a wurin sa lokacin yake girmamawa da ya je miƙati ganawa da Allah karuna ci wanda aka je da su waqta da Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina karuna na cikin waɗanda suka je wannan tafiya da amma duk da wannan da ya dawo sai lalace wannan ke nuna cewa wai ba tabbas babu yaƙinin cewa duk mai ilimi ya kubuta daga halaka ilimin da yake kubutar da mutum daga halaka shine ilimin da aka yi aiki da shi amma matukar ba ya aiki da ilimi baya kubutar da mutum daga halaka akwai jama'ar da suke da ilimi Allah ya tabbatar ya ba su ilimi amma bai kare su daga halaka ba watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin biha شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض hawa هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث wannan mutum Allah ne da kansa yace ya bashi limi amma bai kada shi daga halaka ba don haka iyaye mata in mun zo roƙon Allah ilimi mu ce Allah ya ba mu ilimi mai amfani idan muka duba addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ilimi ya isa dalili daga cikin ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bai da amfani a wata riwaya kuma na ce Allahumma allimna ma yanfa'una ya Allah ka ilmantar da mu da abin da zai amfanar da mu na'am Allahumma allimna ma yanfa'una Allah ka ilmantar da mu da abin da zai amfanar da mu haka idan muna roƙon ilimi ba kawai mu ce Allah ba mu ilimi ba mu ce ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani idan muna neman tsarin Allah daga cutarwa wa ƴaƴanmu ko muna roƙa musu ilimi yi wa ƴaƴanki addu'a ya Allah ka ba su ilimi mai amfani don ba dukkan ilimi ne ke da amfani ba haddan Qur'ani yana tsayar da wani yana halakar da wani karatun hadisi na halakar da wani ya tsayar da wani karatun fikihu na halakar da wani ya tseratar da wani karatun da muke gani ake karatu engineering medicine computing ko ma menene yana iya zama dalilin tsiran mutum yana zama dalilin halakar mutum kowane irin ilimi yana iya zama dalilin a tsira kuma yana iya zama dalilin a halaka kula ga wannan kar mu damu da roƙon ilimi kaɗai mu roƙi Allah ilimi mai amfani don irin su karuna suna da ilimi amma ilimin bai musu amfani ba mafhum tayyib haka Allah yace gidan lahira muna sawa ne ga wanda ba sa nufin uluwan tilka darul akhira wancan gidan lahira abdullahi ibn abbas yace shine aljanna wato tilkal janna waccar aljanna naj'aluha muna sanya ta lillazina ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi yace ba sa nufin ɗaukaka na girman kai a bayan ƙasa wanda yake nuna mana neman ɗaukaka da girman kai a bayan ƙasa siffa ce ta mutanen banza shi yasa hadisi mai tsoratarwa riwaya na Imam bukhari rahmatullahi alai fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habba min kibrin wanda a zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba yau duba yadda aka dauki mulki a bayan kasa yadda masu mulki suke ji da kansu akwai mai mulkin da ya fi karfin a ce assalamu alaikum rahmatullahi ya amsa sai dai me sai dai wannan gefen sai baka amsa kuma ba zai iya yin magana ba shi ya fi karfin yayi magana amsa sallama a musulunci wajibi ne haqqul muslimi alal muslimi sittin idza laqitahu fa sallim alai sannan kuma akwai raddu salam kamar yadda hadisin annabi ke bayani riwayar bukhari rahimahullah iyyakum majlis fi turakat qalu ma lana buddu min majlisna natahajjat fiha قال وإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا wa ma قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال wa البصر وكف wa ورد السلام mai da sallama wajibi ne amma mutum na zaune saboda girman kai ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa a kanka a gare ka a gare ku amma ba zai cewa ya amsa maka ba sai dai ya shiru peace mercy and blessing of Allah be upon you aminci da albarka da rahama don Allah mai mutum yake nema a duniya da ya wuce wannan amma ba zai amsa ba akwai wanda sun fi karfin su yi musafaha hannu da hannu na'am sun fi karfin su yi musafaha duka shi yasa idan mutum yana da mulki to kada ya biye waɗanda suke ta ruwa gindinsa suna ƙara masa girman kai ya sani dukkan mulki na Allah ne subhanahu ta'ala. shi yake bayarwa yake kwacewa qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wannan mulki na Allah ne subhanahu ta'ala. mulkin nan gabanin ya baka ko wanda Allah ya bashi kwanansa ya kare ya koma zuwa ga Allah bai da mulkin yanzu sai dai a bata tarihi yanzu a ce da yayi na biyu akwai wanda suna raye a bayan ƙasa sun hau mulkin Allah ya kwace bai tare da su a yanzu yanzu an samu tsohon gwamna an yi tsohon sarki akwai tsohon shugaban ƙasa akwai tsohon minista akwai tsohon kwamishina mafi girman daraja da Allah yake ba mutum shine daraja ta ilimi da ake aiki da shi ba taba cewa tsohon aran ma saboda an kore shi aran manci ba sai dai a ce in an ce miki tsohon aran ma zaki dauka gogaggen aran ma ake nufi saboda taimuwarsa ba ta karewa yasa duk wanda ya rike Allah ya zama bai wasa ta Allah ne ta lahira ne to babu kokonto wannan taimuwa ba a cewa ga karshen ta mafhum tayyib wannan kuma yasa wajibi ne ga waɗanda suke da mulki su rika gane cewa musamman ga wanda suke da sarauta su rika gane cewa waɗanda su gyara alakar su da Allah su ne jama'a da dace su su rika saurarawa ba jama'a da ke zuwa gaban su su kara musu girman kai ba wanda zai zo gaban kai ce ranka ne a ji tsoron Allah ranka ya dade a kiyaye amana ranka ya dade ni'ima ce da daraja Allah ya baku ku yi aiki da ta ku taimaki addinin sa wannan shi ya dace ka ce masa matso ba wanda zai zo ce ranka ya fa mulki ba an ce yanzu gaba dai kasar nan babu wanda ya kai ka iya mulki ba irin wannan kake bukata ba wanda zai gyara alaka tsakaninka da Allah shi ake nema amma wanda ke hura ma kanka manzon Allah ya ce wanda yake da girman kai kwayar komayya cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba Allah ya kare mu daga girman kai gaba daya ya kare mu ya kare malaman mu da shugabannin mu gaba daya ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wala fasada kuma Allah yace yana bada gidan lahira ne ga wanda ba sa nufin barna a bayan kasa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa fasad a nan bayan kasa shine dukkan nau'i na sabon Allah wato kaman corruption da ake yi social vices da ake yi ya shafi satan dukiyar al'umma ko zina ko shan giya ko luwatsi wanda su suke lalata al'umma zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yudhikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin dukkan jarraba da muke ciki sabon Allah subhanahu wataala yake kawo mana a yanzu in muna neman mafita sai mu koma zuwa ga Allah wal akibatu karshe mai kyau lil muttaqina yana ga masu takawa ni da ku Allah ya samu a cikin bayansa masu takawa kamar da muka yi bayani a tafsirin maza babu wata ni'ima da dan adam yake nema a duniya da zai takawa zuwa ga Allah su subhanahu wataala face Allah ya bashi akwai bukatar mu maimaita darussan gare ku yayi mata ko mu share haram ma babu misalai ko yan kadan na ni'imomin duniya da lahira cewa masu takawa Allah yake bawa idan mutum yana neman arziki na farko Qur'ani ya ce arziki abin da ke kawo arziki shine tagawa. na biyu idan kina bukata Allah ya sauwake miki al'amuranki a rayuwa duk wahalan abu ya zo miki da sauƙi a wurin Allah ki ta gawa ومن يتق الله na uku idan kina so idan kika yi aiki kadan Allah ya girmama ladanki in kin yi kuskure ya fi miki ki ta gawa na hudu idan kina so kika yi aikin alheri ibada Allah ya karba ki ta gawa don aikin masu ta gawa Allah yake karba na biyar idan kina so Allah ya zama tare da ke duk abin da ya dame ki Allah ya wakilce ki ya zama ma'iyya khassa Allah yana kawo miki dauki ki ta gawa na bakwai idan kina karatu kina so Allah ya kara miki basira ya zama kina bambance hanyar shirya da bata ki gane sunna da bid'a ki bambance tauhidi da shirka ki ta gawa

الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نترى الأمة دكي بكاتا البركة نسمى دكاسة دامنا تي البركة الله يتيمكيسو تقواكي كاوانا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء na goma idan kina bukatan bushara ki rika jin labaran alkhairi daga wurin bayin Allah na kwarai ki rika mafarkin alkhairi wanda daman mafarki yanki ne na annabta juz'un minan nubuwa ta ga wake kawo wannan ala inna awliya da inna Na sha ɗaya dai dukkan al'ummar da ke bukatan Allah ya kare ta daga kaidin abokanan gaba ta kawaki sa Allah ya kare al'umma daga wannan kaidin wa in tu'minu wa tattaqu tasbiru wa in tasbiru wa la yadurrukum kaidukum na goma sha biyu idan kina son Allah ya soki ki zama mai tagawa don Allah ya ce yana son bayinsa masu tagawa na sha uku idan kina tsoron zuriyar ki kada ta lalace bayan mutuwar ki kina so Allah ya kula da ƴaƴanki da jikokin ki ki tagawa Wani فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا ba su kare ba a babin misali maka kawo aljanna anan Allah ya ce na masu takawa aran ma kara aya da kan wannan tilkal jannatu watilkal jannatu allati nuridu min ibadina man kana Allah ya ce waccar aljanna muna gaza da ita ga bayinmu ne masu tagawa don Allah akwai abin da mutum ke nema da tagawa baya bashi shi yasa duk abin da muke nema a bayan ƙasa in dai muka bi Allah Allah zai ba mu amma sabon Allah baya ba mutum sai dai ya hana shi ai mun ga suratul kalam wanda suka daura niyyar rowa da sabon Allah Allah ya kona gonar su inna balawnahum kama balawna ashabal janna idza samu yasrimunha musbihin wala yastathnun fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa na'imun fa asbahat kasarim gaba ɗaya gonar Allah subhanahu wata'ala ya kona ta hadisi na Imam Ahmad rahmatullahi alai annabi Musira da Aminci sun tabbata gare shi ke cewa inna ruhal qudusi nafasa fi rau'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبداء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال a بطاعته duk abin da ke wurin Allah ba a samu sai an yi wa Allah biyayya iyaye mata da siya gare mu ni da ku mu yi wa Allah biyayya idan muka masa duk abin da ya dame mu Allah zai magance mana abin da muke nema zai ba mu abin da muke neman kariya Allah subhanahu wata'ala zai kare mu Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare zan duba tambayoyinku a gaggauce kamar yadda na alkawarta muku insha Allah ta'ala sai mu kuma ba wa malam dama ya aiki da wannan dama ya mana nasiha ya amfanar da mu da sago mai tsada da ake samu a bakin manya-manyan malamai irinsa hafizahumullahu ta'ala zuwa gobe idan Allah kai mu za mu kammala wannan sura yadda muka yi bayani malam tambaya ta ne tace malam wai mutum mai sallan kasuru ba zai iya yin sallan nafilan dare ba na'am abin da ya tabbata ga wanda ke cikin tafiya na kasuru yake azhar da la'asar da isha abin da ya tabbata na sunnonin sallah da ake suke kansa shine na farko akwai sallan wuturi na biyu akwai raka'ata alfajir da ake yi gabanin sallan asuba na uku akwai salatul duha wannan su suka tabbata bisa ga fahimtar malamai da dama wannan shi tabbata gaman Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah Sheikh bin Bas rahmatullahi alaihi na da fahimtar idan mutum yayi rawatib na firfiri da ake gabanin sallan farilla babu laifi a kansu saboda hadisin da yace man salla 12 raka'a buniya lahu bihin na baitun fil na cikin hadisin muslim rahmatullahi alai so ala ayi halin abin da fi shahara mai sallan kasar an sauwake masa raƙo'in farilla ne don a tausaya masa so zaka ba bukatun kuma ya wahalar da kansa sai ya rike waɗannan salloli irin sallan wuturi shafa'i da wuturi sallan rakatayil fajir salatu duha wannan shine abin da ya tabbata na cewa mai sallan kasar yana cikin halin tafiya zai iya yin su mafhum wallahu ta'ala alam sai wannan assalamu alaikum malam yayi matsayin sayin sarka da zobe da dan kunna na zinare ana azo da shi eh ba cikin magana mafi inganci ya halatta mace da sayi sarkan zinare maza ne hadisi yace haramun su saka tare da cewa cikin malamai na sunna akwai waɗanda suke da fahimtar haramcin sa zinare ga mata irin Sheikh Muhammad Nasir Mola Shilami sana adabu zifaf amma magana mafi inganci mun duba cikin littafin Sharhul Mumti ala Zadil Mustaqni na Sheikh Muhammad Salih al uthaymeen rahmatullahi alai shine ya halatta ga mace ta saka zinare wannan shine magana da yafi tabbata sanya zinare ga mata halal ne amma kuma in mace na sawa to akwai zakka a kansa in ya kai nisabi wannan shine magana mafi inganci in dai ya kai nisabin zakka to duk shekara kuma za a je a auna shi a ga nauyinsa sai a cire mar zakka bisa ga nauyinsa aka yi valuing kudinsa in za a yi valuing akwai bambanci tsakanin zinare sabo da tsoho to ka'ida tsohon zinare za a yi valuyin kudin sa tunda dama kina aiki da shi ba kudin sabo ba ko nawa aka samu aka yi valuyin sai ki cire 2.5% kashi biyu da dubu biyar cikin ɗari shine zakka, ko ɗaya cikin ɗaya bisa arba'in nisa shine zakka wannan ita ce magana mafi inganci na malamai wallahu ta'ala alam malami ne nake alluran family planning sai bai karbe ni ba a wata ɗaya nakan yi jini sau uku duk bayan kwanaki to a gaskiya akwai daman waɗannan magani na family planning suna da side effect nasu waɗannan pills ɗin zai wahala a yi su ba samu jarrabawa ba a ala halin tambayar farko me yasa kika yi wannan idan uzuri ne na rashin lafiya ya faru ko wani uzuri mai karfi da aka samu likita amintaccen musulmi da aka aminta da shi ya tabbatar da cewa akwai bukatan baki tazaran haihuwa saboda hatsarin da yake tattare da lafiyar jikinki zai iya sawa a rasa ki dalilin wannan malamai suka ce dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ya halatta sabiyar rayuwarki ya fi muhimmanci a kare ki da tsammanin me zaki haifa tunda ke yaƙini ne tsammanin haihuwanki kuma wannan fata ake yi su zaka ana fifita abu ne akan wanda ake fatansa idan akwai uzuri karɓaɓɓe a wurin Allah da yasa a yi wannan family planning kuma family planning kala biyu ne akwai family planning na tsaye da haihuwa gaba daya wannan ya fi hatsari dole ya zama bincike ne na likitanci ingantacce ya tabbatar da a tsayar miki da haihuwa in dan tsoron talauci ne aka yi wannan magana mafi inganci haramun ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha mafhum tayyib amma akwai wanda ake cewa child spacing wato ba da tazaran haihuwa tsakanin da da da wannan a magana mafi inganci kamar da Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ya faɗa asalin sa halal ne a yi spacing haihuwa tsakanin ɗa da da idan akwai bukata saboda Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu cikin hadisin Bukhari ya ce kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil muna yin azalo da iyalanmu Qur'ani na sauka bai hana mu ba da wannan malamai suka ce azalo yana kama da child spacing amma duk da wannan hadisin Ahmad rahimahullah cewa yayi idan Allah ya ga daman halitta ba wanda ya sai hana shi wannan shi ne ka'ida in akwai uzuri na child spacing saboda kunika ya sa yara ba sa kwari kuma kina da ko maybe a ce sickle cell kamar a ce mace sickle ne wanda take ss ko kuma as idan as ne akwai probability na ta haifi ɗa mai ss idan mijinta yana as idan kuma mijinta ba as ba ne aa ne ita as akwai tsammanin ta haifi mai as so haihuwan yaya masu AS da SS wannan genotype din zai sa ga yara sun tashi babu kwari babu aminci wannan yasa malamai suka ce to masu irin wannan jarrabawa ana iya musu child spacing don su samu time su yi tarbiyyar yaran yadda ya dace su kula da su saboda idan suka yawaita haihuwa abin baya kwari kuma yana kaiwa ga yaran su shiga jarrabawa ya zama akwai uzuri na shari'a na'am a ka'ida ta shari'a mafiya yawan mata sukan yi jinin al'ada sau ɗaya ne a wata amma idan muka duba cikin littafin likawun shahari na Sheikh Muhammad sale Al raimo rahimahullah ke cewa akwai matan da suke iya jinin al'ada sau biyu a wata waɗannan yan kaɗan ne akwai matan da kuma suna da juna ma suna iya al'ada yan kaɗan ne akwai matan da suna ma sharuwa suna al'ada su ma yan kaɗan ne ce masu wanda daman asali tun halittar su Allah ya kaddara suna iya yin jini sau biyu a wata da ya halatta su ci gaba da yin jini biyu suna irgawa idan ta lokacin da jinin ya zo mata sai ta dauka tana al'adanta ce kuma dole ta kula ta ga launin jinin shine irin jinin al'ada ba irin jinin cuta ba saboda shaidan yana turowa mata jini don ya ana su yin azumi da sallah kamar yadda hadisi ce, rukhbatun min ash-shaytan yana iya tunkuro jini da gangan don ya hana mutane yin ibada don hadisi ya yi bayani akan wannan mafhum tayyib idan naki irin wannan ne to ya halatta a duk da jinin ya zo ki daina amma in ba irin wannan bane na dalilin shan magani ne to daman pills suna ruda jinin al'adan mata a wannan cikin littafin dima'u tabi'iyya lin nisa na ibnu usaymin rahimahullah ke cewa in irin wannan ne sai mace da kula da asalin jinin al'adan ta wadanne kwanaki take a wani kwanakin wata take yi idan kwanakin suka zo daidai wa daida sai ta daina yin sallah da azumi idan suka wuce sai ta azumin jinin da ya ketara wannan din ba jinin al'ada bane saboda pills din da suke sha wasu na iya yin bleeding din wata uku wata hudu bai tsaya ba ba zai yi kuma ana su yin sallah ba don asalin jinin ba na al'ada bane kwayar bature aka sha kuma ya ruɗa jinin jikinta mafhum tayyib ka wannan ana kula da asalin al'adan ki ne malam a taimaka min da bayani akan sallan yadda manzon Allah yake saboda mutane da dama ba mu sani ba ba zai yi bayanin siffar sallan manzon Allah a nan wurin a takaitaccen lokaci ba hadisi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli wannan sai a je makaranta a koya zuwa wurin talim ko muhadara ko tafsiri ba wurin karantar da waɗannan ababe ne ne wannan sai mutum ya je samu makaranta ya shiga haya islam yi karatu ko littafi ki je gaban malama ki koyi karatu wannan shine ko kuma ki nemi darussa da malamai suka karantar a kasar babu laifi malam an ce a cikin suratul hudu tana sa manzon Allah furfura da ita da 'yan uwanta haka ne eh wannan hadisi malamai sun yi maganganu biyu akai Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah cikin musalawun hadith ya ce bai inganta ba amma magana mafi inganci na Sheikh Muhammad Nasir Mula cikin silsila sahiha juz'in farko yace hadithi ne ingantacce cewa suratu hud ta sa manzon Allah furfura yace shayyabadni hudun wa akhawatuha suratu hud da yan uwanta sun sa ni furfura yan uwanta sune idza shamsu kuwirat idza sama'u fatarat waɗannan surori da ke magana akan kiyama su ne ya karanta yayi furfura abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda yace ya rabu da manzon Allah bayan ta ga lokaci da ya jiyo sai ganshi da furfura yace kad shifta ya rasulullah manzon Allah aka yi shiri furfura yace ai jiya an saukar min da hudu da yan uwan da sun sa nayi furfura saboda labarin kiyama ne ya girgiza shi ya sa furfura ta fito a jikinsa wannan ya tabbatar da cewa akwai furfura na tsufa akwai furfura na alitta akwai furfura kuma na me na tsoro da firgita tsoro da firgita da wahala yana sa mutum ya yi furfura to shi tsoron Allah ne da ya firgita da labarin kiyama ya sa ya yi furfura saboda tsoron Allah sa ya fi namu sallallahu alaihi sallam. malam tambaya na shi ne wai idan mace tana shayarwa sai janaba ya same ta ba za ta ba wa yaron nono ba har sai ta yi wanka gaskiya ban san wannan ba a cikin sunna wallahu ta'ala alam in akwai wanda ya sani ya taimaka mana isa bai sani ba waɗannan wasu ababe ne da gaskiya sau da dama ana samun su ba su da asali irin su cikin tambayul gafilina da makamantansu amma gaskiya ban taba sani ba wallahu ta'ala alam ko maganan bai kama da cewa akwai hujja akai ba wannan akan jini ne na amsa irin ta. malam wai daga sai mutumin da ya rasu ranar alhamis da litinin ba za a mishi tambayan gabari ba wannan bai tabbata sunna ba abin da ya tabbata sunna wanda bai wa tambayan gabari wanda ya rasu ranar juma'a ko daren juma'a wannan hadisi in mun duba littafin ahkamul jana'is wa bid'a ya ce musu ba'a musu tambayan kabari ranar juma'a ne yana daga cikin husnul khatima kyawawan karshe wanda ya rasu ran juma'a haka ne matar da ta rasu a naƙuda haka ne wanda ya rasu a cikin ruwa haka ne wanda ya rasu dalilin ciwon ciki haka ne wanda wuta ta kona shi haka ne Wannan duka yana daga cikin husnul khatima kyawawan ƙarshe da idan mutum ya samu ana mar fatan alkhairi Allah ya mana baiwa da irin su malam ya amana karin bayani akan sujadan kabli da ba'adi gaskiya maganan kabli da ba'adi shine idan aka yi kari a cikin sallah ana ba'adi ne bayan an yi sallama an fita a sallah sai a yi sujada guda biyu a dawo kuma a yi sake sallama shine ba'da salam ake yi ko kamar yadda malam mai kawaidi Allah ya ji kan sai fada idan kuma aka yi ragi a sallah to gabanin a fita a sallah in rage kika yi bayan kin yi tafiya gabanin ki fita sai ki waɗannan sujada guda biyu a sa goshi a da a ƙara sawa tukunna sai a dawo tukunna sai a yi sallama kabli a mafiya yawan lokaci ana yin ta ne idan an yi rage a sallah sai a yi sujadan gabanin a yi sallama ba a kuma ana yi ne in an yi ƙari bayan sallama a ka'ida hadisi bai kira kabli da ba'adi ba magabatanmu ne Allah ya musu rahama suka kula da cewa mafiya yawan kurakurai da ya faru a sallah zamanin manzo Allah in kari aka yi ana ba a duka eh, yadda hadisi ya tabbatar ko an yi ragi ana kabli kamar yadda ya faru a cikin hadisin ne da wannan suka kula da hadisan suka ce to ga yadda za a yi amma duk da haka malamai suka ce irin ibnu usaimin rahimahullah in kuskure ya faru za a yi kabli mafhum sai aka yi ba'adi ko za a yi ba'adi sai aka yi kabli suka ce wannan sallah insha Allah ta'ala ba ta lalace ba malam mai ya ce wanda kuma kokonto ya aure shi me zai yi sai ya yi sujada da salam idan ya yi sallah to ka a ka'ida idan mutum yana kokonto ne ya gagara jayi da dai sai ya yi sallah sai ya sujada ta ba'adi malam menene addu'ar mayu da addu'ar tafiya wani gari addu'ar mayu kawai ba wani abu wai da ya tabbata wani mai kawai abin da yake da muhimmanci a shari'a mu sani shine cewa mu rike azkar addu'o'in kul huwa falaki nasi ayatul kursi safiya da yamma da lokacin kwanciya mu nemi littafin hisnul muslim na shek sa'id bin ali bin hab al-kahtani addu'an tafiya ne littafin akwai shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم ادو عنا بغدا وهون علينا سفر اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل sai san tambaya ta ƙarshe magana akan sallan walaha sallan walaha sunna ce a rika yin ta sallah biyu ne akwai salatul ishraq akwai salatul duha salatul ishraq shine mutum bayan yayi asu isha kare tashi a wurin sai gari ya waya rana ta fito manzo Allah yace wanda ya wannan ana ba shi ladan hajji bayan yayi sallan asuba kada tashi a wurin sai rana ta fito gari ya waye wanda ya wannan iya da ladan hajji da umra man salla subha thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tallu shamsi kana ka ajral umra tamma tamma tamma hadisin tirmidhi rahimahullah so da ka sallah ne mai falala kuma ita ce take wakiltan gabanmu mu gaba daya na adadin saraka da Allah yake bukata ai babu lokaci da zan tsawaita zan yi aiki da wannan dama da muke da shi na gayyaci fadilatu shaykh al-imam al-khatib al-mufassir al faqi Nasir Abdul Muhyi hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu lima yuhibbu wa yarda yayi aiki da wannan dama ya isar da nasiha zuwa gare ku koda na takaitattun kalmomi ne Allah ya saka wa malam da alkhairi ya masa jagoranci cikin wannan da mun roƙi Allah ran karanta mana ayar Yeah. أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعون عليهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا لئن لم ينته في قلوبهم مرض والمرجفون في المسجد لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها أينما تدركوا أقيموا وتكفروا bayan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yan uwansa da sahabbansa inda suka bi shi da imani Allah ya sa muna cikin su muna roƙon Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da sauran musulmi waɗanda kuma iyansu suna nan muna roƙa musu Allah ya ƙara musu albarka da mu da su gaba ɗaya kuma ina yin addu'a ga malamin mu Sheikh Ismail Idris Allah kansa ta da malamin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kuma ina addu'a malam Sheikh Muhammad Sani Hajingir wanda Allah ya bashi jagorancin al'ummar musulmi ta wannan ƙungiya tare da mataimakinsa Sheikh Yusuf Muhammad Sambo da kuma sa'i Sheikh Sa'id Hassan Jingir to malamin mu Sheikh Ismail Idris yana da wata ɗabi'a a in yana son almajiri to sai je ko ina yake sai ka gaje to Sheikh Muhammad Sani jingir cikin almajirai da yake so akwai malam wato dr malam isa ali fattami allah ya sanya masa sansa to mu kuma muna ganin in malam yana son mutum yana kyautata masa zato mu ma he mu so shi muna masa addu'a allah ya saka masa da alheri a kuma an ce idza ahabba allahu abdan wato in allah yana son bawa ya kira shi kira irin yadda ya so ya kira shi da ifansa. to na zo wannan wuri ne don in ƙara nuna muku addu'a iyaye da suka ɗauki nauyin ba ku dama ku yi karatu ku sufantu da kalmar musulunci da ɗabi'ar musulunci Allah saka musu da alkhairi kuma ina roƙa muku Allah tabaraka wa ta'ala ku mata da kuke zuwa wannan guri kun san aure suna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi sallama to ku daidaita tsakaninku da mutane uku ki daidaita tsakaninki da mijinki ku daidaita tsakaninku da abokan zamanku sannan iyaye da kuke zaune da su duk matar da take zaune da uwa ta miji ko da uwa da uba na miji to dan Allah su daidaita tsakaninsu ke kuma uwa da kike zaune da 'ya'ya na wasu saboda ɗanki ya auro su ke kuma ke haƙuri da su wannan yana taimakawa a samu kyakkyawar fahimta domin in muka samu uwa ta samu haƙuri domin ta ga abin da ɗanta yake kawo wa mata wanda suke ‘ya'yanki ne da su ke ki ringa cewa yana wahala sai su zama damuwa ta shiga tsakani in sun zo ka miki abinci ma sai su yi ƙoro ko kuma su sa abin da bai dace ba ko kuma mata da aka ba ku dama ku zauna cikin yardar Allah da umarninsa da alkawarinsa da miji to kyautatawa tsakaninku da su iyayen yana taimakon a ci gaba a zama ta arziki sannan a ƙarshe duka halin da ƙasar nan take ciki ba wanda bai sani ba ana can wahala saboda zalunci da rashin al'amari masu masu wato tsari kuma abin da aka ambata mana a tafsirin nan wallahi zai taimake mu mun koma gida don haka mu ci gaba da addu'a ya Allah wannan ƙasa ta kace mu bayinka ne kai ka halitta mu kai kuma kace mu roƙe ka kuma mun roƙe ka ko muna kan roƙonka duk abin da zai zama na alheri a wannan ƙasa da addininmu da mu da gefenmu da ƙasarmu da dukkan ma jama'a Allah ka ba mu duk abin da zai zama musiba ko tashin hankali ko bala'i ya Allah mun roƙe ka duk yadda abin ya kai da girma ka rushe shi shi yadda ya kai da iri ana ganin ya gagari mutane Allah bai gagare ka ba ka gurguza abin ka mai da shi hanyar da za mu samu mu wuce da ikon Allah da daman ba wadda ya za a yi ba saboda lokaci ina fata dan wannan ko kuma wayannan kalmomi da na ambata malam wato isa dokta kuma wanda yake yana daga cikin yan gata don mahaifiyar shi tana nan to Allah ya ƙara masa albarka ya saka mata da alheri sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to Allah ma mana addu'a اللهم صل على محمد وعلى آله محمد محمد وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا وغفر لموتانا وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين نسألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين